Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum barkamu da lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim ga almasi garba muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Da daren yau talata 23 ga watan Maris na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda shugaba Alhaji Muhammadu Isu ya jagoranci bikin karɓar kunin farko na allurar rigakafin cutar coronavirus. sai kuma najeriya inda muka samu kira na musamman da kungiyar 'yan kasuwar canji na yanke arewa maso gabasin najeriya suke wa hukumar tsaro ta farin kaya wato dss kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasir batsari na tafiya da rahoto na musamman sannan muna tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga ibrahim Almasi garba da labaran duniya to assalamu alaikum masu saurari ga labaran 'yan sanda a birnin bulla na jihar colorado da ke nan amurka yau dinnan talata sun ce an damƙe wani ɗan shekaru 21 da ake tuhuma da kashe mutane goma a harbe-harben da aka yi jiya litini a wani wurin sayar da kayan abinci a wani taron manema labarai shugaban rundunar 'yan sandan garin bulda maris horal ya ce mutumin da ake zargin na kwanci a wani asibitin garin cikin hayyacinsa kuma ana masa jinyar raunin da ya samu a kafa a yayin aukuwar lamarin na yammacin jiya litini ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan za a kai shi a tsari. Carol ya kuma bayyana waɗanda abin ya rutsa da su da cewa sun hada da wani jami'in 'yan sandan bulda mai suna Eric Tale. Ya ce Tale na ɗaya daga cikin 'yan sandan da suka ruga wurin suka yi ta musayar wuta da mutumin da ake zargi wanda ke ɗauke da wata bindigar yaƙi. sauran mutanen da suka mutu 'yan shekaru ashirin ne zuwa da biyar. masu kada ƙuri'a a isra'ila sun ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗannan talata a zaben majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu firaminista benjamin netanyahu wanda ya kasance bisa gadon mulki tun daga shekara ta dubi da tara, na fuskantar kalubale daga 'yan takara da ɗan dama ciki har da na jam'iyyar yesh atit mai tsaka-tsakin ra'ayi mr yar lapid zaben da aka gudanar a watan mayun bara ya tilasta sanatan yahu kafa gwamnatin hadaka da ministan tsaro benny gantz to amma wannan tsarin ya rushe a watan disamba bayan da gwamnatin hadakar ta kasa cimma jituwa kan batun kasafin kuɗi ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar jam'iyyar likud ta sunatan yahu za ta ci akasarin kujerun a yau dinnan talata To amma abin da ba a sani ba har yanzu shine ko shin jam'iyyun kawance za su iya samun isasshen goyon baya da zai kai ga kafa gwamnatin haɗaka. Jami'ai a ƙasar Bangladesh sun fara binciken musabbabin wata babbar gobara wacce ta kashe akalla bakwai daga cikin dubun dubatan 'yan gudun hijirar Rohingya da suke zaune a wani sansani yayin da aka shiga kwakwale tarkace ko a gano ƙarin waɗanda abin ya ritsa da su zuwa yau dinnan talata. gobarar ta yi kaca-kaca da sansanin 'yan gudun hijira da ke baluhali daura da garin cox bar da ke kudancin kasar jiya litini inda ta kona dubban tantuna yayin da jama'a suka yi ta kokarin tsirar da 'yan abubuwan da suka mallaka zuwa yanzu dai 'yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutane bakwai 'yan sa'o'i kawai bayan da kamfanin har hada magungunan nan na asar zainika ya ce mataki na ƙarshe na gwajin rigakafin covid-19 da ya ƙirƙiro ya nuna cewa rigakafi na da ingancin kashi 100 ɗari wajen dakile tsananin ciwo sai gashi wata cibiyar sa ido ta gwamnatin amurka ta bayyana damuwa game da wannan ikirari na kamfanin har harhaɗa magungunan hukumar tattara bayanai da tabbatar da lafiyar magunguna dsmb a takaice ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan talata mai cewa ta yiwu cikin bayanan da wannan babban kamfanin yin magunguna na birtaniya da sweden ya yi amfani da su har da wani tsohon zance wanda ya samo asali daga gwajin da aka yi daga baya wanda ta yiwu ya haifar da sakamakon da ba kammalalle ba ne kan kiyasin ingancin bayanan jiya litini kamfanin na astrazeneca ya ce nazarin da ya yi kan lafiya da kuma ingancin rigakafin wanda ya kirkiro da haɗin gwiwar jami'ar oxford ta burtaniya ya dogara ne kan wasu mutane sama da dubu talatin da aka yi gwajin a kansu a amurka masu bincike a jami'ar ta oxford sun kuma ce rigakafin na da ingancin 79 cikin 100 wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona. To Abdulaziz sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau talata ya ce Amurka na son sake maido da dangantakarta da kasashe da kuma kungiyoyi. A ta bakinsa na farko da kawayenmu a neto yayin da yake bayani kan abin da ya kira himmar da gwamnatin Biden ke bayarwa wajen haɗa kai da abokan tafiya. Bilinkin yana magana da manema labarai ne a Brussels tare da sakataren NATO Jens Stoltenberg kafin fara tattaunawarsu su biyu gabanin taron ministocin NATO daga baya a ranar. Stoltenberg ya ce yana mara balale da salon sabuwar gwamnatin Amurka. Yana mai cewa akwai dama ta musamman ta buɗe wani sabon babi a hulɗa tsakanin ƙasashen ƙetaren Atalantika. a ƙarshe gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba joe biden ta mai da martani bayan da wasu hujjoji suka nuna cewa halin da ake ciki a kan iyakar amurka da mexico bai da kyau sakatariyar yada labaran fadar shugaban amurka ta white house jin saki ta ce gwamnatin biden na mai da hankali ne kan samar da ƙarin matsugunai a kan iyakar amurka da mexico bayan da wasu hotuna suka nuna yara ƙanana a cunkushe a wani ɗakin da ke ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron kan iyakar amurka a texas waɗannan hotunan sun tabbatar da abin da muka daɗe muna faɗi cewa waɗannan wurare na jami'an kula da kan iyaka ba su dace da yara ƙanana ba abin da sake ta faɗa ma manema labarai kenan jiya litini ta ƙara da cewa ba wurare ne da muke son yara su zauna na lokaci mai tsawo ba wani zaɓin da muke da shi kuma shine mu ta sakiyar yaran su sake yin irin tafiya mai cike da haɗarin nan da suka yi wannan a ganinmu ba zaɓi ba ne mai kyau kafan labarai ta axios ta fara wallafa hotunan jiya litini wanda wani ɗan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka mai wakiltar gundumar kan iyaka a texas mai suna henry kula ya ɗauko. A gaida Ibrahim da karanto da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu fara daga jamhuriyar Nijar inda shugaba Alhaji Muhammadu Isufu ya jagoranci bukin karbar rukunin farko na allurar rigakafin cutar COVID-19 daga kasar China a ci gaba da neman hanyoyin dakile yaduwar wannan cuta da ta salwantar da rayukan ɗaruruwan mutane a kasar. wakilin murya amurka a yamma islam wani ya aiko mana da karin bayani allurai kimanin dubu ɗari hudu da ke matsayin rukunin farko na allurar rigakafin da hukumomin jamhuriyar nijar suka yi alkawalin samarwa domin tunkarar annobar corona ne suka sauka a filin jirgin saman sojan kasar wato escadrille da ke birnin yamai wannan wani tallafi ne da kasar china ta sha alwashin baiwa kasashe masu karamin karfi da nufin ba da gudunmuwa a yunkurin hukumar lafiya ta duniya wajen ganin an magance gibin da ke tsakanin su da manyan kasashen duniya game da shirin samar da allurar rigakafin cutar corona kamar yadda jakadan china a jamhuriyar niger zhang lijun ya bayyana lokacin da yake damkawa hukumomin niger wannan tallafi les besoins des vaccins de certains pays en développement n'est pas satisfait en longtemps voulu. Et il existe un fossé vaccinal a l'échelle mondiale. A ranar 27 ga watan nan na Maris ne ake sa ran fara allurar rigakafin daga nan birnin Yamai kuma za a fara ne da likitoci da jami'an tsaro sannan sai tsofaffi da waɗanda cututtuka suka ci karfin su inji ji ministan kiwon lafiya Ahmed Boto. Yanda duka duniya da take cikin fama wannan yaƙi da wannan allubar haka nan ne nijar take cikin wannan fama wannan arunar da muna son a fara ma masu aikin likita ita saboda su ne suke cikin mummunin hali kullum ma saboda su ne karɓar mara lahiya kuma a yi ma jami'an tsaro a yi ma ah, wanda suke da ƙaramin ƙarfi tsaffin mutane kuma da masu masu ga masu kaye da ciwo iri iri wa'anda yake sun kama sun sha wahala saboda wannan ciwo ciwo ne da yake yana son gasheshe kwarai da gagamu da gasheshe nan da nan sai ya kada shi to muna so ya zama to duk gazazzuwa an da ke suna fama da wannan ciwo a musu wannan rigakafi wannan allura ministan ya tabbatar da cewa amintattar allura ce aka shigo da ita kasar ta Nijar saboda haka ya yi kiran jama'a ta ba da haɗin kai ina son yan kasar su fahimta da cewa abin da ake duniya duka kan shi kuma da ilimi ake yin shi ba da jahilci ba ga rigakafi da yawan mutanen da aka mai cikin duniya dubba bai miliyika aka mai kenan ba abin da za ka shakkunta ba ne yadda aka mawa an ci haka ne kamata a mana ita ba sabili da an ba mu yi ta ma za mu fita cikin tahiyar duniya a koran da za a zama tuba an ba mu na shashabu ko ko ba mu yawa kenan ko ya kamata mutane su nura da cewa gwamnati abin da ke nema abin da ke fama da shi kiwon lafiyarsu masana sun ce tana da muhimmanci kwarai kuma sai a nora ce sosai an gwada ta ko ina to masana da su muke aiki da yake karbar wannan tallafi shugaban kasar nishar isu muhammadu ya bayyana wannan rana a matsayin ta tarihi yana mai bayyana fatan ganin tsarin nan na covax ya taimaka wajen cike gibin da ake fama da shi a fannin samar da allurar rigakafin cutar covid-19 a tsakanin kasashen kudancin duniya da masu karfin tattalin arziki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sulmoni barma daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya inda kungiyar 'yan kasuwar canji na yankin arewa maso gabasin kasar suka bukaci a gaggauta sako masu mambobinsu waɗanda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke tsare da su sama da mako biyu kenan ba tare da wani sahihin bayanai ba ko bayyana laifin da suka aikata ba. Daga Abuja wakiliyar Shamsiyya Hamsa Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Cikin wasikar da ƙungiyar 'yan canjin ta rubuta wa hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da ke nuna cewar tun a ranakun tara goma sha biyu da kuma sha shida na wannan wata ta Maris da hukumar ta gayyaci mambobinta su ashirin da shida daga jihohi biyar da ke faɗin ƙasar don amsa tambayoyi bayan sun amsa gayyatar ba a sake ci daga gare su ba. Kana babu wani daga cikin iyalansu da aka ba wa damar ganawa da su duk da ƙorafin da wasu daga cikin iyalan suka yi na cewar akwai waɗanda ke fama da da matsalar jinya da ke buƙatar kulawa ta shan magunguna akan lokaci wadda hakan wata babban barazana ce ga lafiyarsu. Lauyan da ke wakiltar kungiyar barista Rilwan Idris ya yi ƙari da cewa. Abin da ke faruwa shine ranar ah, tara ga watan March da muke ciki 2021 da su members ɗin AFCON Association of Bureau de Chain Operators of Nigeria su Northwest Chapter su mutanen DSS sun gayyace su cewa su zo interrogation ko interview game da waɗansu ah, offenses da aka yi. So yawancin su dai sun sun bar basis ɗinsu a kano yola lagos mina da sokoto amma tun daga ranar sati biyu kenan ba mu ji daga wurinsu ba so iyalansu da su members ɗin uh, afcon ɗin suka je office ɗin dss su ji ko me ake ciki me ke faruwa ne an kai su kotu ne suna begi ne aka ji shuru so su iyalansu da su members ɗin afcon sai suka yi briefing ɗin mu rubuta wasiƙa kenan zuwa dss mu ji me ke faruwa ne so on the ranar 22nd monday so muka rubuta lita din to amma dai har yanzu ba ba wani reply shin akwai wasu laifuffuka ne da kuke ganin suka aikata da ake tsare da su hannun wannan tsawon lokaci babu mu san ko me yasa aka gayyace shi ba babu ba mu sani ba har yanzu to akalla su nawa ne aka gayyata sun kai ashirin 26 information din da su members din suka ba mu kenan amma it's possible cewa sun fi wannan numbers sun bi. Shin su shiri kuke ganin kun fito da waɗannan mutane daga hannun wannan hukuma? In inda aka rike mutum fiye da 48 hours shi mutum yana da dama ya kai karar kotu cewa an zalunce shi in dai ban mu je komai ba daga ofis din dss nan da gobe ko jibi za mu je kotu mu yi filing cewa kotu ta release din su unconditionally kotu da ba su damages in millions of naira for saboda an yi violating din fundamental rights human rights din su kungiyar dai ta kara da cewar an ci zarafin mambobinta tare da take hakkin su wajen ci gaba da tsare su ba tare da bayyana laifin da suka aikata ba balle a gurfanar da su a gaban kotu la'akari da sashi na 35 na kundin tsarin mulkin kasa na shekarar 1999 kamar yadda aka yi gyaran fuska. Sakataren ga manyan kungiyoyin Arewa a Najeriya Abdulaziz Suleiman ya ce kamata ya yi a bi matakai da doka ta tanada don bincike saboda gudun take hakkin ɗan adam. Kowane lokaci kiraye-kirayen da muke yi shine yadda za a tabbatar da hakkin ɗan adam. Ko daga wani yanki yake na ƙasar nan ba daidai bane a ce ga abin da doka ta ce a kama mutum ba a kai shi kotu ba kamar yadda doka ta tanada bayan awa 24 ne ko 48 lauyoyi su suka san wannan sannan kuma a ce iyalan mutanen nan suna cikin wani hali na damuwa to a gaskiya ba ba ba daidai bane bai kamata hukumomi suna yin haka ba tun yayi laifi muna goyon bayan a bincika yadda doka ta ce a kuma dauki matakan da suka dace duk da damar da doka ta baiwa wasu hukumomin tsaro a Najeriya na gudanar da bincike kan wasu laifuffuka da ake zargin wani da aikatawa dokar ta bayyana hanyoyi da matakai da za a bi wajen gudanar da binciken da zumar gano bakin zare shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga daga Abuja, Najeriya. A gaida shamsiyya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai rahotonmu na musamman wanda ya mai da hankali akan yadda ɗaruruwan mutane suka bar gidajensu. saboda yadda 'yan bindiga masu kukuwa da mutane suka addabi wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Wasu daga cikin waɗanda muka zanta da su akan wannan matsala sun yi kira ga hukumomi da su taimaka don ganin sun koma garuruwansu. Gani yadda damunar bana ta fara kunno kai. To amma hukumomin jihar Niger sun ce suna iya ƙoƙarinsu domin shawo kan wannan matsala. ga rahoton Mustapha daga Mina. A yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne suka bar gidajensu a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabe su a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Al'ummomin garuruwan Manta a ƙaramar hukumar Shiroro da kuma madaka a yankin karamar hukumar rafi da ma wasu garuruwan da dama duk sun tarwatse zuwa wasu manyan biranen da ke kusa da su domin tsira da rayukansu. maharan da yi da ke kai masu hari da manyan bindigogi a kan babura sukan yi ma mata fyaɗe da satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma uwa uba yi ma jama'a kisan gilla wasu daga cikin mutanen da muka zanta da su sun nuna damuwa matuƙa tare da yin kira ga hukumomi domin ɗaukar mataki musamman ganin wannan lokaci da damana ke gabatowa. ta yadda za su koma garuruwansu a wannan lokaci. Sunana John Amadu, ni ne shugaban kungiyar ah, cin gaban manta district association manta na shiro local government don yanayin muka samu kanmu za mu tarar da mutanen kasan baki ɗaya ba wanda ke gidan shi sai muna kwana a cikin bukukuwa mu kuma ba mu saba ba kuma ba al'adar mu bane masu garkuwa da mutane masu kuma sata mutane su ne suke kora mutanen mu a ƙauyukan mu da kuma gidajen mu shi yasa mutanen mu sun gudu in sun zo kama mutane ne sannan su kai a basu kuɗi da kuma sannan sai bannan abinci da muka ajiye a gida da sauransu da kuma shanunmu duk sun kwashe yanzu uh, mutanen mu ba wanda zaka da shi yana da shanu ko guda daya na tuna ran satin da ta wuce gobe kwana bakwai kenan an je ma biya dubu dari biyar akan wasu mutanen uku wanda mai kai kudin sun kama shi sun ce kuma sai an sake basu miliyan guda daya ina mu za mu ga wannan kudin. yanzu mutanen mu na bakin kogi ne nan gefe bangaren mina suke nan sun sa bukukuwan su suna kwana tun da wani abu ya faru ba mu gan kafan gwamnati ba balle wani abu ne ta kawo mana ba kayan abincin yanzu da zaran fara ruwa za su lallace domin babu rumbu ba ma wanda ke kula da su so kayayyakin mu da kayan abincin mu da ma gidajen duk za su lallace ne domin babu ko wanda ke kula da su so wannan ma ya zama babban damuwa ga mutanen mu so muna kiran gwamnati ta sa abin da za ta yi domin mutane su koma inda su yake sunana honorable isiyaku musa beri ni mutumin beri ne cikin manta district gaba daya ƙauyuka da yake tun daga magami har zuwa gunugu ƙauyukan nan gaba ɗaya an kora su over 27 villages kuma a ƙasa an yi dan buka wani ma bai samu abin da zai buka ba don babu kara sai dai ka ga mutum ya dan samu itace an dan yanka yana da tamfol ne ya san babu nan a ƙasa ake kwantawa a bakin rafi ya sanyin ƙasa a yanzu haka sanyin ƙasa za ka ji koko kuma sanyin da zai jawo ma ƙananan yara pneumonia malam sati uku da ta wuce da aka shiga wuraren mu yara ƙanana 'yan shekara goma goma zuwa wa'in sabuwa suna cikin gudu ana bin su ana halbi yara na fadawa cikin ruwa an halbe su gaba har yanzu da muke maka magana ba ga gawon su na mace zabin ne nan mace ta haihu da kokari ta haihu ana biyowa na mace tana rike da dan zanin da ta ta fada cikin ruwa da yaro a goye jinjiri tsallakawa an ganta ta rike zani tana iyo tana kaiwa kogi tana fitowa da za ta yi sai alsha ce daga ta ita da yaron now tell me in kai ne yaya zaka ji wanda kuke jin mu a yanzu wanda bai san abin da yake faruwa ba bai gani ba zai ji kamar almara ne Da hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger ta ce ita ma ta damu da wannan hali na waɗannan bayan Allah kuma tana iya ƙoƙari domin ganin an tallafa masu. Kamar yadda daraktan hukumar bada agajin a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. eh gwamnati na duba yiwuwan ganin cewa na farko a samu wani tallafi da za a yi masu sannan abin da ya sha muna kai yanzu hmm. mu samu tsaro na dindindin waɗanda yake waɗannan mutane za su iya komawa yankunansu la'akari da cewa ga damina ya fara kawo goshi hmm. ganin cewa yawancinmu kuma ah, mutane manoma ne so da a samu yadda za a yi tsaro ya inganta don su koma su ci gaba da harkokin nomansu ba tare da wani tsangwama ba. Na'am, to amma eh, DG yanzu kamar kuna da ƙididdigan yawan adadin su 'yan gudun hijirar nan ma ko ba ku da su. Ai abin da yasa kaga muna muna kiyaye sakin wasu alƙalma. Mm. In ka ɗauki alƙalma yau ka bayar zuwa gobe za ka ga wasu kuma tunda wannan 'yan bindigan sun watsu ne a wannan yankin shiruru munya rafi hmm. bangi wannan wannan yankin ina iya nuna maka cewa abinda su wannan bindiga suka mar da shi kullum za ka ji sabon kai hare-hare ne. Hmm. So gwamnati na ganin cewa abinda da ya fi a samu hanyar da za a dakile wannan hare-haren don me a samu mutane su samu zaman lafiya wanda ya kamata. yanzu daga ƙarshe wani tabbaci ko kuma bayani za ka yi musu mutanen da masu wannan korafe-korafe ne. Na farko za mu ba su haƙuri a ganin cewa lallai suna cikin wani yanayi kuma gwamnati na bakin ƙoƙari ba cewa ta yi ta manta da su ko kuma ba su da wani kulawa ba. Hmm. Don abin da ya kawo su suka bar gidajensu shine rashin tsaro. Hmm. To abin da ya sa gwamnati take mai da hankali akan ganin cewa tsaron ya inganta. don mm. ai muna nan shekara da shekaru ba su taɓa korafin cewa ba a ba su wani tallafi na more rayuwa ba amma mm. saboda yanayi da aka samu na rashin tsaro shi yasa aka samu wannan so gwamnati na kallon wannan kuma in Allah ya za a sa abin da za a yi musu na taimakawa don rayuwa ta ci gaba. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu matuƙa akan wannan matsala ta rashin tsaron da ta addabi wasu yankuna da dama na jihar Niger. A saboda haka gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya sha alwashin yin iya ƙoƙarinsa domin shawo kan wannan al'amari. Mun tattauna da jami'un tsaro duka saboda nuna damuwa da bacin rai game da abubuwan da ke faruwa game da tsaro. Ni ma na yi musu bayani akan duk na suna iyakan kokarinsu amma dole sai mun kara hikima a kai musamman yanzu da mutane da ba su iya zuwa gonakinsu kuma mun tattauna sosai mafi yawan abubuwan da muka tattauna bai dace in yi magana ga rediyo ba amma dai sun tabbatar mani su kuma ta bangaren gwamnati akwai irin hikima da suke son mu yi kuma insha Allah mun yi za a ga sauki sun ba mu sun ga na abubuwan da suke bukata na aiki wanda ke zami yanzu na ba shi sakataren gwamnati umarni a je a yi duk abin da ake bukata na aiki a ba su kuma wannan yunkuri da za a yi ba ma na jami'an tsaro ba hatta mutanen mu vigilante mu da duk wanda abin ya shafa wannan yaƙi ne ya zama na kowa da kowa muna samun kuma gudunmawa daga mutanen al'umma suna gaya muna abubuwan da ke faruwa kwarai kuma ina son kara gode musu kuma in kara jaddada musu duk abubuwan da suke bamu abin ake kira information sirri tsakanin mu da su domin mun san abin da ke faruwa in aka fallasa su aka nuna su a yanzu dai bayanai na nuna cewa tabbas akwai fargaba mai karfin gas na rashin yin noma a damanar bana musamman a yankunan da ke fama da wannan matsala ta rashin tsaro idan har hukumomin najeriya ba su yi da gaske ba wajen shawo kan wannan matsala mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kafin mu shirya shirinmu na gaba, ku shakata da wannan waka. yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice wasannin wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Nijar inda mako na goma sha shida na Super League na teburin kwallon kafa kasar ya bada sakamako kamar haka. Irana Football Club ta Arlit Jihar Aga da bi da biyu da GS Adar Tattawa sai AS Fan ta yi da ɗaya da US Gendarmerie National a Sony Deb Tawa AS Gar National du Niger biyu da ɗaya. AS Police da Racing Football Club Bukoki an yi banza da banza. AS Nijelek ta yi ɗaya da banza gaba gaban olympic football club sai sahel sporting club ta yi bi da bi da as duwan espoir football club ta zander ta wajen gwarzo football club ta maradi uku da biyu ta dai farko a teburin wasannin kwallon kafa na super league na janguriyar niger ita ce union sportive de la gendarmerie nationale da maki 38 ta biyu a as duwan tana da maki 29 sai ta uku a as nigelak tana da maki 28 ta hudu espoir football club ta zandar da maki 27 ta biyar a as gard national du Nijar da maki 26 ta shidda Jangwarzo Football Club ta Baradi da maki 22 sai ta bakwai AS Sony Deb da maki 28 Irana Football Club ta Arlit da maki 19 da maki 18 AS Fan ita ce ta tara ta goma Racing Football Club da maki 17 ta 11 AS Police da maki 16 ta 12 Olympic Football Club da maki 16 ita ma sai Sal Sporting Club tana matsayin ta 13 da maki 14 Kutale ita ce gs adar tattawa ta goma sha hudu da maki goma sha hudu kawai duk dai a jamhuriyar ta nijar yanzu haka ana ci gaba da tankaɗe da rairaya a garin birnin kwanni na jihar tawa da ya shahi gundumomi goma sha biyu na 'yan makaranta domin shirye-shiryen jihar ta tawa don shiga wasanni na ƙasa na 'yan makaranta da za su wakana a garin doso a ƙarshen wannan wata na maris tankaɗe da rairaya ya shafi wasannin ƙwallon ƙafa ƙwallon hannu tsallake-tsallake da kokowar gargajiya afirka jiya a yankin turai kuwa a gobe ne idan allah ya kai mu za a soma bugawa na neman shiga wasannin kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 inda a rukunin a sabiya za ta karbi bakuncin ireland sai portugal za ta buga da azerbaijan yayin da ukraine za ta karbi bakuncin kasar faransa sai finland za ta buga da bosnia herzegovina a rukunin d a rukunin a belgium za ta buga da pays de gal sai estonia za ta buga da republic republic czech sai kuma a rukunin je kasar turkiya za ta karbi bakuncin kasar holland yayin da gibraltar za ta karbi bakuncin kasar norway duk da a wannan rukuni na je lestoni za ta karbi bakuncin montenegro yayin da a rukunin Asia slovenia za ta karbi bakuncin croatia sai zata za ta buga da slovakia yayin da malt za ta buga da kasar rasha ko kuma rusi a rukunin Asia. duk dai a wasannin na kwallon kafa yanzu haka ana can ana dabsa a quarter final na wasanni ɗaya daga cikin biyun da ƙungiyoyin za su buga na mata amma na nahiyar turai kuma ƙungiyoyin ƙasar faransa ne ke dafsa da juna inda paris saint germain ke karɓar bakuncin olympic de lyon bangaren mata da ke rike da wannan kofi na nahiyar turai na champions league ƙungiyoyin biyu za su sake haɗuwa nan da mako biyu domin ci gaba da fafatawa kuma nasarorin da za su samu ajimilce a karawa guda biyu ne zai sawar ɗaya daga cikin kungiyoyin na kasar faransa na mata na kwallon kafa za ta kai ga semifinal ko kuma demifinal na wasannin kwallon kafa na champions league na nahiyar turai na mata su ko kungiyoyin wasannin kwallon kafa na nahiyar afirka da mama abuta wasannin kwallon kafar na nahiyar afirka na ci gaba da yin allah wadda da hannun da kungiyoyin kwallon kasashen turai suka wa 'yan wasan nahiyar afirka da su taho kasashen su don su shiga tankaɗe da rairaya na wasannin kwallon kafa da za su a kasashen nasu su dai kungiyoyin na turai sun yi hakan ne a cewar su saboda allobar coronavirus wadda ke sawar dukkan dan wasan da ya bar kasarsa ya yi balaguro in ya dawo a ka'idodin nahiyar turai dole ne a killace shi na tsawon kwanaki goma sha hudu zuwa abin da ya sama kuma wannan kungiyoyin suka ce yana haifar musu da hasara mai tarin yawa amma sun ce babu wata alama ta musguna ko kuma na cin mutuncin 'yan wasan kwallon kwallon kafa na nahiyar kuma nuna musu wata wariya haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To a gaida haruna mamman bako. yanzu kuma sai labarai a takaice. 'Yan sanda a birnin Bulla na jihar Colorado da ke nan Amurka yau dinnan talata sun ce an damƙe wani ɗan shekaru 21 da ake tuhuma da kashe mutane goma a harbe-harben da aka yi jiya litini a wani wurin sayar da kayan abinci. A wani taron manema labarai, shugaban rundunar 'yan sandan garin Bulda, Maris Horrell, ya ce mutumin da ake zargin na kwanci a wani asibitin garin cikin hayyacinsa kuma ana masa jinyar raunin da ya samu a kafa a yayin aukuwar lamarin na yammacin jiya litini ana kyautata zaton wani lokaci a yau dinnan za a kai shi a tsari. tun masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku wasu abokan aiki mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu abu da Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar nake ci cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.